أصدق الحديث كلام الله أحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na alhamis 22 ga watan ramadan shekara na 1439 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da zai zama shine yammaci na bakwai ga watan shida shekara na 2018 miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa wannan masallaci na masjidu as-sahaba da ke nan unguwar jiyari a cikin garin bauchi idan masu sauraro za su tunawa jiya mun tsaya ne a aya ta casa'in da biyu a cikin wannan sura mai albarka suratu ala imran da yau za mu tashi a farkon aya na casa'in da hudu mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان kullu ta'am dukkan nau'in abinci kana hillan li bani isra'il asalin sa halal ne wa mutanen banu isra'il illa ma harrama isra'ilu ala sai abin da shi isra'il ne wato annabi yaqub ya haramta wa kansa min qabli an tunzala at-taurat tun kafin ma a saukar da at-taurat ulka ce da su ba fatu bi taurati fatlu zo da taura ku karanta ta a gani in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya malamai suka ce kullu ta'am wato kullu ala mubtada ne wanda zamu ga ta'am wato a mudafun ne da mudafun ilai kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila wannan jumla ta kana hillan wato da kana da ismuha da kabaruha ita ce jumla mansubiya wadda za ta zamo wato ainihin in ka tara ta ita ce kabar wato ainihin fi mahallin rafi kabar mubtada ke wato jumla ta kana hillan libanin bani isra'il illa wani harfu istisna'i ma harrama isra'ilu ala nafsihi wato wannan zai zama mustasna ne daga kalam wanda yake tamun mujibun wanda yake yin ishara zuwa ga wato ita ma har ila yau mustasna ce wanda za ta zama mansubiya to kullu ta'am kana illan li bani isra'il dukkan nau'in abincin da ake ci asalin sa halal ne ga mutanen bani isra'il illa ma harama isra'ilu ala nafsi sai dai abinda shi annabi yakuba ya haramta wa kansa min qabli an tunazzala at-taurat kafin at-taurat inda Allah ya ce fasluha in kuntum sadiqin in kuntum sadiqin wannan jumla ce shartiyya malamai sun yi sabani wajen ikrabin wannan jumla shin wannan jumla tana bukatan jawabi ko kuma jawabin ta ya riga ya rigaye ta ba a bukatar sa ba a bukatar sai an zo da jawabi saboda jawabin sananne ne hankali ma zai iya tuno shi wasu malamai suka ce eh wannan in kuntum sadiqina duk da shi ya zuwa karshe to amma fa abin da ya zo kafinsa ya riga ya yi bayani a kansa tunda kamar ya zo ne a tsari na tahaddi challenging ne wato inda gaske ne abin da kuke faɗa to ku zo da attauran ku zo a karatu sai ya zama fatiluha in kuntum sadiqina fatiluha wato nan fatiluha na biyu shine zai zama jawabi fatluha in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya wato ku kawo attauran a zo a karanta a gani inda gaske ne abinda kuke faɗa cewa wato ba haka abin yake cikin Attauran. wannan wannan aya me take nufi me manufanta ina ta nusa malamai suka ce kullu ta'am wato dukkan nau'in abinci at-ta'am shine ma yut'amu bihi duk abinda wato ake sanyawa a baki ko ake ɗanɗana shi da sunan ana buƙatar shi, idan an haɗa shi da abin sha a cikin bayani to ya zama wato ainihin abin da yake buƙatan a tauna shi shi kuma shi kuma abin sha asalinsa baya buƙatan taunawa abu ne kawai da ake shansa idan kuma aka ambace shi wato shi kaɗansa aka ambace shi shi kaɗansa to zai iya ɗaukan abinda da ake ci zai kuma iya ɗaukan abinda da ake sha nan ambaci kalmar a tsohon ko a ta'am shi kaɗansa ba a haɗa shi da abinci ba idan an ce kulu wa shirabu wani yanzu ya ɗauki abin da ake ci ne da abin da ake sha amma idan aka kira kalmar wato abinci shi kadai wannan zai iya daukan abin da ake taunawa a ci kuma zai iya daukan abin da ake sha duk dai abin da zai taba harshen mutum ya ɗanɗana shi ya wuce cikin bakinsa shike nan ya zama za a kira shi da abinci ya Allah ya ce falamma fasala falamma fasala talutu bil jumu yayin da talut ya riga ya fita da rundunansa qala sai yace da su inna allaha mubtaliikum bina Allah zai jarrabe ku da wani tafki a nan gaba lokacin kuna jin kishin ruwa kuma za ku zo ku yi karo da tafki to man shariba minhu falaysa min wanda ya sha ba yi tare da ni yace wa man lam yata'amhu kage zo da karba ta'am wanda kuma bai sha ba amma sai aka zo da sa'an wanda sa'an kuma an san abin da ake ci amma kaga yana nufin kawai wanda bai ɗanɗane shi ba abin da zai hau kan harshe wato ya wuce cikin baki nan sai aka kira abin sha da suna sa'aman kenan kamar da muka ambata daga farko shi ne dukkan abin da kawai zai je harshe ya wuce baki za a iya kiransa da suna abba kullu ta'ami kana kullan li bani isra'il hillan ake nufi da shi halala wato asalin ta halal ne wato game da bani isra'il ko ma menene kan tsiri ne naman dabbobi ne abin ake sha ne asalin ta halal ne ga mutanen bani isra'ila ba wanda ya haramta musu illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai abin shi isra'il an ce isra'il shine annabi yaqub wato shine isra'il domin isra'il da yaren wato ainihin yaren su na israel wato an ce isra'il ana nufin bawan allah Sau da haka Isa wato suka sanya ma sunan ƙasansu ma wannan suna Sau da haka isra'il sunan ƙasan kenan wato ana nufin bawan allah a fassarance a larabci ke sauraka annabi a yaqub ana kiransa da wannan suna yaqub ana kiransa da suna isra'il sai Allah ya ce illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai da abin da shi isra'il wato ainihin ya haramta wa kansa min qabli an tunazzala at-taurat tun kafin wato a saukar da at-taurat to anan galibi malaman tafsiri wato suna bayani akan abinda annabi yaqub ya haramta wa kansa menene wannan abu wasu malamai sun ce ya haramta wa kansa wato ainihin cin naman raƙumi da kuma shan nonon waɗansu kuma suka ce ya haramta ainihin wato wa kansa cin naman raƙumi da kuma ɓarwanta. waɗansu kuma suka ce ya haramta wa kansa wato cin naman raƙumi da kuma ainihin naman jimina waɗannan maganganu ne da malamin suka yi akan cewa sai abin da shi isra'il ya haramta wa kansu wannan ya haramta fa tun ba a saukar da taura wa annabi musa ba tunda annabi musa alaihi salam shi ya zo ne a cikin wannan zuriya kamar yadda muka sani annabi ibrahim shi ne kaka na wannan zuriya ya haifi annabi isma'il da annabi ah, ishaq shi kuma annabi ishaq ya haifi annabi yaqub wanda dama Allah ya ba mu labari wa imra'atun qa'imatun wa dhahikat wa basharnaha wa matar annabi ibrahim faimatun tana tsaye lokacin da mala'iku suka zo da su wuce wajen annabi lut dan halakar da mutanensu fa da ta ji labarin da halakar da mutanen annabi lutu sai ta yi dariya ta yi murna cewa dama mutane ne marasa mutunci fa basharnaha sai muka mata albishir bi ishaq cewa za ta haifi ɗan ishaq wa min wara ishaq shi kuma ishaq zai haifa yaqub wato yaqub saboda haka an mata albishir da aihuwar da da girmansa har ma shi ma da sake aihuwar wani tun a lokaci saboda ta Allah madaukaki sarki yace basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub to wannan abinda annabi abinda annabi yaqo ya haramta wa kansa ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwa wato da muka ambata su mutanen banu isra'il me suke inkari ne a nan har ya sa aka kawo musu wannan labari abinda suke inkari shine ba su yadda da abinda ake kiran shi ba annasku a cikin shari'a wato yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi zance sai wata ne zo ce an share sai suka ce da su ba su yadda ba in dai har aka ce ga shari'a nan kuma aka ba aka ce an share wannan shari'a to ɗayan biyu ko dai ya zama dama Allah maɗaukakin sarki bai san abin da wato bai san hikimar da ya sa ya saukar da abu kaza ba sai daga baya ne ya gano hikimar sai kuma ya zo ya ainihin wato share wancan ya tabbatar da wanda ita ce ta fi dacewa ko kuma ya zama wato ainihin an danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala waya kamar yadda su wato suke riya shi ne sai annabi sallama sai ya kalubalance su to ai annabi tun a attaura ma an same shi ina shi ne littafin da ku kuke ga yara da shi to a attaura ma an samu share wani hukunci duk da cewa ba irin cikakken sharewa ne da ake na alkur'ani ba to amma attaura ya ta zo ta samu wato abinda banu isra'ila suke ci duka halal ne amma shi annabi yaquba ya haramta ma kansa wani abu a cikin abubuwan da aka halatta masa saboda yana fama da wani ciwo wanda ake kira shi irkun nisa wato kamewan wani jijiya daga ainihin wato wajen mazaunan mutum har zuwa jin duniyar kafarsa to wani ciwon da ya same shi sai yana ganin kamar cin naman ainihin wato raƙumi shi ya haifar masa da wani sau da haka sai ce to shi daga yanzu ya ma bar cin naman raƙumi saboda haka da kuma attaura ta zo sai ta zo da wannan hukuncin cewa to yanzu an hana wato a ci wannan naman rakumi kenan isra'il ya yi wani abu na raɗin kansa a taura da ta zo ita kuma ta tabbatar da wannan abin da shi ya da raɗin wannan yake yin nuni da cewa Allah maɗaukacin sarki yana shar'anta abin da ya ga dama ne wanda zai zama maslahan bayi a cikin rayuwarsu akwai abin da ake ganin dacewansa a yanzu wani lokaci a zo a ga bai dace saboda haka da banu isra'ila da aka halatta musu an ga dacewansa daga baya sai aka ga rashin dacewansa sai aka tinto su ma yanzu saboda haka shine sai ake gaya wa allah su alaihi wasallam gaya musu ai a cikin tafiyar kuma tun a cikin banu isra'ila tun a attaura an samu irin wannan canji daga halal an dawo da abin kuma haram da haka na an share wancan Sau da haka in kuna kokonto akan abin da na zo da shi to sai ku fara kokonto akan littafin da aka turo muku da shi kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzala at-taurat qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin wasu malamai sun yi wata magana a wannan wurin akan cewa kamar yadda a ɗaya daga cikin mai tafsirin mana yake cewa abinda ake nufi da isra'il nan ana nufin banu isra'ila wato da aka ce illa ma harrama isra'ilu ala nafsi ana nufin illa ma harrama banu isra'ilu ala nafsi wato ba annabi yaqub ake nufi ba ana nufin gaba ɗaya kabilar banu isra'ila. da abun halal ne a wurin su suka dawo suka haramta kuma Allah ya buye saukar da aya yake wato ainihin ya haramta min Allah ya ce wa alal ladina hadu farramna kullu hadu harramna kira kansu yahudawa mun haramta musu dukkan wani abin da yake wato bayi da tsago a jikin kwafatansa wa min al-baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumakum wanda abun da bai da tsago a jikin kwafatansa raƙumi da kuma ainihin jimuna saboda haka waɗannan su ne abin da asali muka haramta musu cinsa gabaki ɗaya wa min al-baqari wal harramna alaihim shukumahum amma shanu da raƙuma su kuma mun haramta musu su. illa ma hamalat zuhuruhum sai dai abin da ya ɗauru akan gadon bayan wato bai ake kiransa tozo yawa tozo akwai kitse a jikinsa wannan yadda za a cire zai zama aiki za ka ciki wannan babu damuwa awil hawaya ko kayan ciki abin da yake na kayan ciki duk kitsan da yake jikin sa wannan babu babu matsala aw makhtalata bi ko abin da yake kuda da kashi kaman wato ainihin kashin abin da zaka ce bindi ko ko abin da yake wato daga abin nan daga wajen eh, cinyan baya ta bayan dabba wadda shi ma nan ana samun kitse ya kwanta a wuce Allah ce to sai dai to kaga kenan anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yahudawa ya haramta musu wato cin naman raƙumi da kuma cin kitsan waɗannan abubuwa da aka halatta musu wanda da asalinsa wato halal ne a gare su duk da cewa malamai sun ce wannan ra'ayi da malam ya kawo ba yi ne wato yana da ɗan nisa ba shi su waɗannan haramta musu da aka yi ba a kan haka ba su wani isra'ila ai Allah madaukakin sarki ya haramta musu waɗansu abubuwa waɗanda suke asalin su halal ne a kansu saboda abin da suka yi ne na zalunci na tawaye ba abin da annabi isa alaihi salam ya zo da shi da kuma abin da suka rinka yi na rashin mutunci ma shi ba annabi musa alaihi salam saboda haka wato Allah madaukakin sarki ya haramta mabanu isra'ila waɗansu abubuwa ne saboda zaluncinsu da ta'addancinsu wanda da abin halal ne gare su saboda haka wancan ƙadiyar ita daban ita kuma wannan ƙadiyar ita ma daban ce saboda haka wannan tana magana ne akan abin da ya shafi sharewa annasku a cikin alkur'ani kamar da muka sani alkur'ani ya zo da tsari na annasu akan sauko da aya a zo a shafe wannan aya wani lokaci a shafe ta har hukuncinta wani lokaci a shafa hukuncinta a bar aya wani lokaci a shafa hukuncin a shafe aya amma a bar hukunci shi dai babu aya amma kuma shine hukuncin da ake tafiya da shi a cikin musulunci wannan kuma duka saboda wasu hikimomi da Allah madaukakin sarki ya ga dacewarsu saboda ana son wannan littafi ya zama salihun li kulli zamanin wa makan littafin alkur'ani ya dace da kowane zamani ya kuma dace da kowane wuri saboda haka dole ne sai an saukar da shi a matsayin yadda zai zama ya dace da kowace irin mutane a bayan ƙasa a duniya to dole ne ubangiji ya saukar da dukkan abin da idan ya sauka wani mutum ba zai ji an ware shi a cikin wannan al'amari na littafin alkur'ani ko ya rinka ganin littafin kamar na waɗansu mutane ne masu kala kaza masu ɗabi'a iri kaza saboda haka sai sa ba a gama saukar da alkur'ani ba sai dukkan abin da yake bukatar a gyara shi an gyara shi a daidaita shi an daidaita shi domin asali abin da ya sa dama ake saukar da waɗannan wato aya zai a zo a share to in ma za ka samu sassauci ne aka yi wa mutane wato an sassauta musu ne saboda ayar da take baya akwai wani nau'i na tsanani ana ganin cewa aka basu da wannan to imma ba za su iya yi ba imma kuma za a samu da yawa daga cikin mutane ba za su iya amfani da wannan ayan sai a daga musu a kawo musu wanda ya fi wannan sassauci a aikace ko kuma a kawo musu wanda ya fi tsanani a zahirance amma ya zama shi ya fi falala ya fi lada wato ainihin a hakikaninsa misali azumin watan ramadan asali da azumin da ake yi ana yin azumin ashura ne wanda shine asalin sa dole da ake yin amma daga bisani sai aka share sai aka kawo ramadan aga ramadan ta fi ta yawa nesa ba kusa ba ko da kan wahala ne ba ta fita amma kuma ta fi tarbin lada da tarin falala da albarka da sauransu so da su mutane da su fi so a kawo musu ramadan din sama da a ce azumi guda ɗaya wato za su rinka aikatawa saboda in suka yi na ranar duk falalan da za a yi an gama shi kenan magana ya riga ya kani to amma idan aka yi la'akari da azumin watan ramadan da a ga irin alherori da ake samu a cikinsa wato sakamakon wannan ibada duk da cewa ta fuskan tsanani ya fi azumin kwana daya amma ta fuskar lalaya da kwalala kuma ya fi wance wani kuma sai ka zo ka samu shi an rage wato daga abin da ake yi kamar misalin a idan matar da mijinta ya mutu da idan nan shekara guda ne wato yadda qur'ani ya ambata daga baya sai aka dawo da shi wata hudu da kwana goma saboda yanzu a ce mace za ta zauna da shekara tun tana zaman idda wato babu ba za ta yi kaza ba ba za ta yi kaza ba abin akwai nau'i wato na takura sai aka rage mata ya ka ce ta wata hudu ainihin wato kwana goma to suna nan haka za ka yi ta ganin su a cikin alkur'ani an rage wani an ƙara wani saboda hikima daga cikin hukumomi daga wajen allah subhanahu Ko saboda haka yake a gaya musu ah, in fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin zo da taura ku karanta ta in kun kasance masu gaskiya na'am فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب duk wanda ya kaji ƙarya ya danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di zalika bayan haka fa ulaika humuz zalimun masu irin wannan aiki wato sune azzalimun faman wanda ya kagi haka ya ne abin nufi dukkan wani mutumin da ya kagi ƙarya ya danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala bin da ake nufi da al'iftira shi ne a taqawwul bi ghairi haqqin wato ka faɗi magana ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda baka cancanci ka faɗi magana kai koma ba Allah ko koma wani mutum ka faɗi magana da bai faɗa ba kace shi ya faɗa to ka masa iftira'i wato ka kagi ƙarya ka danganta zuwa gare shi to faman iftara ala Allah al idan an ce al shine al-isbar bi khilaf al-waqi to ka bada labari na sabani abin da ya auku idan ka zo ka bada labari sai ka samu labarin da ka bayar bai dace da abin da ya faru ba to sunan magana ka ya zama ne ya zama ƙarya saboda haka dama sun ce alkalamu ya tamil shirka wal kadhib shi magana yana daukan gaskiya yana daukan karya. idan kana mutafiqan lil waqi sara alkalamu shirka idan abin da ka faɗa ya dace da abin da ya faru maganar ka ya zama gaskiya idan kuma ya zama ya saba idan kana mukhalifan lil idan abin da ka faɗa ya saba ma to maganar ka ya zama ne ya zama ƙarya sai Allah subhanahu wa ta'ala yace faman iftara ala Allah kadhib duk wanda ya kaji ƙarya ya danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di zalika bayan haka fa ulaika ulaika wato al-musharu ilayhi wa suwa ake nufi sune wanda suka kaji ƙarya kum zalimun wannan kum mun ce duk damiri ne munfasil al-zalimuna wato da mun ganta dai kawai kace jumla ce ismiya ga hum ga azzalimun wanda hum din nan zamiri ne azzalimun kuma suna ne don ka tara wannan a baya mun yi magana makamancin irin haka idan an zo cika zance aka zo da mun munfasil wannan fa yana fa'idantar da abubuwa guda uku na farko tauhidi idan an ce fa ulaika azzalimuna yayi amma da aka ce fa ulaika humu azzalimun su waɗannan su ɗin su ne azzalimai to wannan lamiri na su din da aka ambata a cikin sa na farko yana tauke wato na karfafa zalin magana akan zalunci na biyu yana cewa, na yin hasari cewa su ne kawai azzalimai wato su wanda suka kirkiri ƙarya suka danganta wa Allah madaukakin sarki waɗannan su ne azzalimai sannan kuma yana yin abin da ake kiran shi alfaslu bainal khabar wato ay abinna al fasl bainal khabar wa sifa yakan raba tsakanin labari da kuma sifa da an ce muhammadu huwa al fadil ana nufin muhammadu al fadil muhammad mai falala ne sai aka ce muhammadu huwa alfadil wato an zo da lamiri kafin aka zo da alkabar to kaga anan na farko huwa yana karfafa jumla na biyu yana takaice falala a jikin wato ainihin muhammadu wanda sannan kuma na uku yana bambance tsakanin khabar da kuma asifa saboda haka da Allah subhanahu wata'ala yake faman iftara ala Allah kadhaba min ba'di zalika fa ulaika humus zalimun to alzalimuna wato abin da ake nufi da su almuttasifina bizul waɗanda suka siffanta da zalunci to me zalunci shi zalunci asalin abin da ake nufi zalunci shine ta tawaya kenan wato duk abin da ka rage to kai masa zalunci duk abin da ka rage shi daga cika to ka zalunci wannan abu aka ce cikan mudu sai ka tauye kai zalunci cika yadi sai ka rage ka yi zalunci duk abin da kai in dai ka tauye shi to a ma'ana zallan bakin larabci to ana nufin kayi mai ka zalunci wannan abu sai sa Allah madaukakin sarki da ya ba mu labarin cikin suratul kafir yake cewa kiltal jannatai atat ukulaha atat ce kiltal jannatai wancaninka gonakin nan guda biyu a atat ukulaha kowanne ya bada dan itacen cikinsa walam tazlim minhu shay'a kaga walam tanqus ke ba ta rage komai ba kowanne ta bayar da full ƴaƴan da ake bukata ba ta yi zalunci ba abin nufi ba ta rage ƴaƴan da ya kamata ta bayar saboda haka kenan da Allah madaukakin sarki wato ya kira su da cewa azzalimuna wannan a ne? wato sun zama masu sakaci wajen aiwar cika abinda aka umarce su da shi na wajibi ba su cika shi sannan kuma sun je sun zakke wa abin da aka hana su dukansu waɗannan tawaya ne wato ragewa ne da mai kasa cika wajibi da kuma wanda yake aikata haramun duka abin da suke yi suna yin nakasu ne wato suna suna tauyewa ne ko game da ladan su ko kuma suna ainihin wato tauyewa game da abin da aka umarce su su aikata saboda haka fa man iftara ala Allah kalima jumlan nan shartiyya ce wanda duk ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah me jawabin zancen faulai kaumuz zalimi wadannan azzalimai saboda duk yadda za a yi kada ka kuskura ka yi ƙarya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ƙarya wa annabi ma ba kamar ƙarya ma sauran mutane ba lalle ya ce laysal kadhibu alayya ka kadhibin ala sa'irin nas ƙarya a gare ni ba fa kaman ƙarya ne ma sauran mutane man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nas wanda duk yake ƙarya ya danganta mini to kawai ya duba inda ya fi kamata masa a wuta ya je ya kama lodi ma da a sashi dole sai ya shi tun da ya yi ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai kai ƙarya wa Allah idan kai ƙarya wa Allah subhanahu wa ta'ala to ka gama ƙuran ƙarya ki duk wanda za ka yi masa ƙarya to ba zai kai ka yi ƙarya wa Allah maɗaukakin sarki sai sa a wurare da dama suka ji Allah ya ce babu wanda ya fi tsananin zalunci wa man azlam man iftara ala Allah kadiba babu wanda ya fi tsananin zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala to anan abinda zamu lura zamu yi la'akari da shi shine shi annasku da ake magana a kansa yana da asali a cikin shari'a kuma kowane shari'a banu isra'ila sun nemi in inkari wa annabi sallallahu alaihi me yasa ake share wani abu abu a zuwa tabbatar da wani abu wannan ya gwada sakon ba daga wajen Allah yake sai annabi sallallahu alaihi ya kawo musu dalili ya ce to a littafin kuma na taura ma haka ya faru idan kuka ce haka bai faru ba to kun yi karya wa Allah Wannan kuma yake kiri karya ya danganta wa Allah to ko ba babu ya zama azzali ai duk ayoyin abin da suke nufi ke su yahudawa azzalimai ne dan karya suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda suna da taharifat wato canje canje a cikin littafin Allah su zo da maganganun da Allah bai faɗa ba abin da yake ya faɗa kuma suke amfani da shi su ce ai Allah bai faɗa ba in ka kalli shari'ar musulunci za ka ga cewa shari'a ce wanda take da tsari kwarai da gaske tana da mura'at na masali al'amma tana da la'akari da abin da zai kawo jin daɗi da walwala da zaman lafiya ga al'umma baki daya lokacin da musulunci ya zo a farkon lamari in ka lura za ka ga tsarin yadda shari'ar musulunci aka fara shekara goma ba aka yi a makka ba saukar da wata aya da take magana akan wani abu na aiki iya abin da ake saukar da aya na tauhidi ku yi imani da Allah ku bauta masa shi kadai ku yi imani da malari ku yi imani da manzanni ku yi imani da ranar lahira kullum ayan da za a saukar a shekara goma na duwa kan wannan abu haka aka rinka haka aka rinka haka aka rinka ana saukar da waɗannan ayoyi ba taɓa ce ma mutane su yi sallah ba taɓa ce mutane su yi azumi ba shekara goma ba ce mutane su yi aikin haji ba ce mutane wato su ba da zakka ba duk wannan shekara goma ana yi ne don a tabbatar da sauki saboda an san duk aikin da za a ɗora ma mutum idan imani bai zauna masa ba ba kama aikin banza ne ba zai yi ba saboda haka tarbiyya imaniya ita ce ta farko a babin tarbiyya duk lokacin da ka haifi ɗa baka mishi tarbiyyar imani ba shin me za yi duk abin da ka ɗora shi wani tarbiyyar ya koyi sana'a ko tarbiyyar dushin me kake yi saboda in dai har ba yi da tarbiyyar imani to duk sauran abin da ka gansa aiki ne ba su da muhimmanci a su, sai abin da ransa ya ga dama amma lokacin da ka ɗora shi akan tarbiyya ta imani to duk abin da kake so ya amfane shi ko a duniya ko a lahira zai je yi wani abin ma ba zai kasa shi ba shi zai yi da kansa saboda ya san amfane shi saboda imani ya riga ya zauna a cikin zuciyarsa ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah yana ganin girman Allah yana ganin girman manzon Allah to sakonnin su ba zai zama abun wasa a wurin duk lokacin da aka ce sakon Allah ne wannan sakon shi kuma sakonnin Allah madaukakin sarki dama ba wai zallan na lahira bane akwai sakonnin da yake bayarwa na duniya wanda mutum zai ya gyara duniyarsa to zaka ga yana daukan waɗannan abubuwa da muhimmanci wannan abu ne wake ya tabbatar idan ka tafi dukkan jami'o'inmu da muke da su a ƙasan nan a yanzu za ka ga waɗanda suka fi hazaƙa suka fi karanta kwasa sai masu muhimmanci, wanda suka damu da addini waɗanda suka damu da addini za ka ga cewa mutum ya zo yana karatun medicine yana karatun engineering yana karatun law talaka ne dan gidan talaka ba yi da ba abin da zai ci ma da kire ke samu garin kwace ke sha amma yana karatun kuma yana performing sama da wanda mahaifinsa yake da hali saboda yana yin wannan abin ne wato da imani a cikin zuciyarsa na cewa yana da kishin yayi wani abu ko ma al'ummarsa ko ma addinin, saboda haka shi gani yake aikin Allah yake yi saboda haka kuma Allah zai ba shi lada akan abin da yake yi ba zai taɓa yin wasa ba saboda asali ya samu wannan tarbiyya imaniya wato ya zama yana da wannan imanin kamar yadda Allah ya tarbiyyanci mutanen wato musulmai a maka shekara goma nan ayoyi ne na tabbatar musu da imani kawai ake sauka har sai bayan da aka wuce waɗannan shekaru tukunna sai aka fara an tabbatar da cewa zuciyarsu ta zauna ta karɓi tauhidi ta sallama ma Allah duk abin da aka ce zira su shi kenan sai aka saukar da sallah aka kama sallah sai aka saukar da zakka aka dawo zakka aka saukar da azumi aka saukar da aikin haji wanda shine na karshe a cikin al'amura daga cikin rukunin musulunci aka kawo shi aka ce to duk waɗannan an ɗora muku wato ainihin ku je ku aiwatar duka Allah ya maɗaukaki sarki kowanne ne shar'anta sai ya yi mura'at na su halin da suke ciki yaya wannan abun zuciyarsu zai iya karba ko yaya sai an duba abinda za a haramta su a hana su amfani da shi nan ma sai an yi la'akari idan ka lura da yadda aka haramta musu shan giya tunda abu ne ma'alufi an riga an saba da shi kaga shi ma sai da aka bi stage sai da aka rika bi ana yi a hankali a hankali ana cire musu san abun a cikin wato ransu har aka zo aka daga su na farko an ce wa min samaratin nakhli wal a'nabi tattakhizuna min sakaran wa rizqan hasan Allah madaukakin sarki yace daga cikin 'ya'yan itaciya wato na dabino da kuma inabi kuna riƙar abin da yake na maye kuma kuna neman arziki mai kyau ainihin wato da shi saboda haka a cikin Allah madaukakin sarki ya dan yi wani magana wanda ake kira shi talmi wato wanka mai kamar jiruwa cewa yanzu da dinan da Allah ya hore mu da inabobin da Allah ya hore muku kuna rikan abu bugarwa a cikinsa maimakon ku ci dalina ko ku ci inabun sai ku je ku yi tsimi da shi ku ajiye shi ku zuba masa ruwa ku bar shi ya kwana uku sai ya yi tsami sai da in ya an sha zai buga sai ku ɗauka ku sha sai Allah ce kuna rikan dan abun maye amma dai da arziki mai kyau kaga wannan an dan fara wani magana ne wanda yake gashi ba kai tsaye ake nufin cewa ana zargin su game da aikata wannan abu sai kuma aya ta biyu ta biyo yas'alunaka anil khamri wal maisir anil aka ce yas'alunaka anil khamr wal maisir suna tambayar ka game da giya da caca sai Allah ya ce qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas ce a cikin shan su ko ta'amuli da caca akwai laifi mai girma amma ko akwai amfani akwai dan amfani wa mutane karka ji an ce akwai amfani wa mutane to wani hankalin ta ba zai kai da aka ce qul fihi ma ismun kabirun shi wurin laifin ya aka ce babba wurin amfani ya aka yi shiru sai aka ce wa manafi'u linnas to wani sa ba zai kai cewa shi amfanin ba babba bane sai aka ce wa ismuhuma akbaru min nafsi sai aka yi gwari gwari kace kai ku sani ba laifin su ya fi amfanin su tunda amfanin nan mutum ai dai sha ne ya dan bugu ya fita cikin hayyacin san an fata masa rai ya sha dan ya manta abin da aka yi masa sai Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi wannan masu hankali duk sai suka gano cewa to wannan ai ba girman su ba mutuncin su tun da dai abu ana ganin sa laifi ne to ya kamata su bari ba duk da ba a ce a bari gaba ɗaya shikenan masu hankali duk sai suka bar sha wayannan wanda ba su hankalci zancen ba sai suka ci gaba da sha suna sha suna sha sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ayyuhal ladina kai imani la taqrabu salata wa antum suka kar ku je sallah a lokacin kuna buge kar wani ya tafi sallah a lokacin yana cikin maye hatta ta'lamu ma taqulu sai kun waye kun san me kuke faɗa Musalloli kuma guda biyar ne a ne da dare akwai azhar akwai la'asar akwai maghriba akwai isha akwai asuba to sai ya zama mutum dole sai ya zauna ya ci daidai lokacin da zai sha in ya gama marisansa ya dawo cikin hayyacinsa ya tabbatar dai lokacin sallah ba ta yi ba kaga an takura lokacin sha lokacin shan ya zama ba koyaushe inda da yake ofin ba an dan bar wani lokaci da zaura ka sai mutum ya duba yana daga abubuwan ne kalbi na ga sha biyu zaura ta aishan nan ba zai yi jira sai mun yi azhar sai yayi azhar sai ya sha ya gama marisansa kafin la'asa to haka ne sai ya zama abin akwai takuri a cikin wato an matse lokacin ta yadda ba a ba su dama wato koyaushe mutum ya rika sha nan ma wanda yake ganin cewa ba ya san takuri zai hakura da sha saboda abin ya matsa masa wato wai in dai sha ma sai ya tsaya yana neman lokacin kintata yana tambaya yin kaza ne da sauransu sai aya ta karshe ta sauka ya ayyuhal ladina amanu inna al-khamru wal imani na khamr mai su wal ansab wal azlam rijsun min amal ash-shaytan fajtanibu Allah yake da giya da caca da kibawun caca da gumaka duk waɗannan aikin shaytan saboda haka ku nisance shi daga yau kar wani ya ƙara sha sahabban annabi sallama haka suka rika fitowa kowa da wanda yake da shi a gidansa da wanda yake sayarwa a mashaya kowa ya tuntarar da nasa saboda Allah ya saukar da wato magana ta ƙarshe akan abin da ya shafi al'amari na to abin da ake so a koya mana shine wato shari'ar musulunci tana da akari da misali tana duba abubuwa da dama in kai yanzu alƙali ne a kotu aka zo aka ce maka ga wata mata ta kona gidanka to ba wai kawai daga cewa ta kona ku kama dukanta a buge ta a ji a kunne su kuma sai daga bayan madan ha dole ba haka kawai bane da ta kona gidan sai ka ciki me ya ne. tana da tabon hankali ne me ya aka mata me ya jawo har wannan abu ya faru duk waɗannan sai ka neme su domin ta nan ne za ka iya gane yadda za ka yi wannan hukunci idan ba haka ba za ka yi hukunci kuma gobe a sake zuwa maka da distan irin wannan matsalar ka sake hukunci ka shekara kana hukunci akan wannan abu kuma baka samu mafita akan sa ba dan baka samu dalilin aukuwansa ba me ya haifar da wannan to musulunci yakan yi la'akari da cewa me yasa ake yin abu kaza saboda kaza wani abun dama mun halicci dan adam na da jibilla na da ɗabi'a akan yin wannan abu eh to yana da ɗabi'a to ya kamata mu zo mishi da balal ya a canja masa da wani abu sai a kawo mishi balal na wannan abu akwai abin da mun san cewa mun hana ka da za ka shiga takura da damuwa to wannan abun bari mu kawo maka wani abun da zai zama maimakon wannan sai a zo maka da maimakon su ina hana ka zina sai a ce ka yi aure ina hana ka kaza sai a ce ka yi kaza na duk abin da aka san cewa dama wannan ɗabi'a ce taka a jikinka wanda ba za ka iya rabuwa da ita ba to sai a kawo ma canjin sa abinda ba a so a ciki sa ka yi kaza amma kana da dama kai aure abinda kuma iktisabi ne kai ka samar ma kanka dama ba an halicce ka da shi bane wannan za a hana ka amma kuma za a bi hanyoyin da ake ganin matakai saboda ka saba da wannan abu asali abin kai ba. shan giya dama ba an yi su da shi ba su suka kawo ma kansu to amma tun da ya riga ya bi jikinsu wannan dole sai an bi su a hankali wajen tiritin ɗinsu ba zai yi rana ɗaya a ce a bari ba idan aka ce a bari rana ɗaya to wani zai rinka ha'in shi alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ku lura ku lokacin da aka ce azumi aka shar'anta azumi ai asali an hana mutum ya sadu da matarsa azumi ne kwata-kwata saboda in an sha ruwa ta din da ake ba ku ku sha ruwa ku yi duk abin da za ku yi zuwa ku yan shafake in sha na yi to an gama daga nan karo ne ya sake cin abinci karo ne ya sake kusantar matarsa kuma sai kuma wani gobe wannan shi wani sahabi ya je gona sai ya dawo sai ya dawo ya zo yana jiran matansa magariba ya yi ta haɗa masa abin shan ruwa ko sai ya ce ibe shi ta zo ta tace shi ta tace shi kawai kisa shi ta ji wala gashi ba yau wahalan da kai nan kuma yanzu gashi da ake kawai aka kira sha shi ne ya tashi kawai ya ga ka gaskiya shi yadda da kawai mutuwa ne bayan ya ji ina gona ya wahala kuma yanzu ne kawai ga shi dai bari ya yi kamar ma bai san ma ishan ya yi ba da shi ne sai Allah ya ce al'ana ba shi ruhun bakulu wasu rabu hatta ya bayyana, da kuma faifin abiyar yanzu kan Allah ya abadan da ya san wasu da ya yi ci duk da aka kuma mutum ya kwana biyu ko uku kaza bai je wa matansa ba wata rana zai yi wato ainihin abin ya dawo yana kame kan to tun da aka nema duka kawai Allah ya daga mu in dai dare ne gaba ɗaya an ba ku dama har zuwa lokacin alfitar saboda haka sai Allah maka cikin sarki yawan to kaga kenan shari'a tana la'akari tana duba abin da zai fi karfin in ta san zai fi karfin ku to ba za ka tsara ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha yaj'alu Allahu ba'da usrin saboda haka wannan yake nuni da cewa lallai shari'ar musulunci ta dace da kowane zamani ta kuma dace da kowane sannan har ila yau za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tahaddi ya yi challenge su yace fa'tu bit tawrat fasluha in kuntum sa azo da tauran karanta wannan dan koren a wurin muƙabala ko munazara to ana buƙatar ya zama mutum ya hujjoji masu ƙarfi inda ya muƙabala kar ka zo da hujjar ka wajila wajila ana faɗan magana ka ruɗe ko ka faɗi magana a baka amsa ka kasa a maka tambaya akai ka kasa ba da amsa duk in kasancewa ba ka da wani hujjar kirki ko ba ka da ƙarfin yadda za ka ba da amsa to kar ka fara Kar ka je kama muƙabala da wani kirista ya zo ya jawo maka wani abu to ai gashi a Kur'ani ma an ce kaza kai baka ma kiyaye ayan ba balle ma ka san amsa da zaka bashi ka rude ka rude kanka ka rude masu sauraro ya yi duk abin da kasancewa ba ka da wani hujja mai karfi a kansa da farka yi jayayya idan kana da hujja mai karfi to ya kamata ka san shubuhan da wancan mutumin ke da shi wasu abubuwa ne madogaransa in ya faɗi magana ka bashi nasa saboda sai ka zo da hujjanka amma shi tun da yana da shubuha to shi shubaha ya fi saurin rikita mutum yana fakan shubaha sai wani ya ga yi ko kamar ma bai bika gaskiya ba shi na magana ya lalace kuma kai ma kanka zai iya samu ka shubha domin idan ya faɗi abin da ka zato to yanzu da ka samu damuwa sai dai ka fara ce ko ni a bari yana je na duba a ina kuma ai ba magana zuwa ai tun da ka fito to ka shirya saboda haka sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kawo musu labarin suna neman su kare ta yace a ai ba ku ta ba a dauko a tauran a zo a duba a karanta daga cikin saboda annabi ya san zo da tauran ma ina an karanta sai an ga wuni kuma tun da yanzu ya kure sai ya san su kawo a tauran sai sa in ka ga muqabala annabi Ibrahim da Namaru da ka ga haka haka ya masa duk wanda kaga alama yana da mukabara a cikin zancensa wato ba zai bi gaskiya ba ya kuma sani to wannan karkare ba a dogon tattaunawa da shi samu wani wuri kawai ka buga masa kusa ka bar shi a wuri ya ta da malaman kawai ka riga ya zan ba da yadda dai da nabi ibrahim yadda abin da ya faru da su wa menene Allah ya ibrahim مثل الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك baka ga cewa wani baka galab samu labarin mutumin nan da yayi jayayya da Annabi Ibrahim bai ce zai da shi Annabi Ibrahim ya ce Allah ne ya turo shi shi kuma wancan din yana gadara Allah ya bashi mulki Annabi Ibrahim ya ce masa Allah madaukakin sarki ne abin bauta shi kuma shi ne abin bauta to yaya za kai ka ce kai kai ne abin bauta kai annabi ibrahim da kake cewa ko wani allah da ya kamata a bauta masa mai hujjanka sai ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangiji na shi yana rayawa ne kuma yana kashe saboda haka shi ya cancanta a bauta masa tunda in ya kashe ka kawo mutu kenan baka isa ka dawo ba an tare duniya a dawo da kai ba za ka dawo ba to wannan ka aiki ya kamata a bauta masa kuma in ya raya ka ka rayu kenan sai ce a ah, to haka ne ana uku yi wa umi in ma duk na rayawa ina kashewa shi ba ya samu mutane ne da rayuwar su zai kashe ɗaya ba ɗaya ya ce ai na raya na kashe wannan to wasu malamai suka ce a'a abin da yake yi shi ne akan zo da mutumin da ya kamata a kashe shi don ya yi laifin kisa sai ce a bar shi sai a kawo mutumin da bai yi laifin kisa ba zai ci shi kuma a kashe shi saboda haka ce to ai shi ma yana da iko ya bar wanda ya kamata ya mutu a raye ya raya wanda kuma wato ya kashe wanda kuma ya kamata ya zama yana raye saboda haka tunda annabi ibrahim ya ce ana ubi wa ummi Allah yana rabbiyal ladhi yuqsi ma ana ubi sai annabi ibrahim ya fahimci wannan mukabara ce wato zai yi abin nan zai yi gaskiya ne da ganga sai ya kawo masa hujja ta yadda kawai dai ya haɗu yadda to mun ji bayani tunda kama kana rayawa kana kashewa to fa inna Allah ya bi shamsi min al-mashriq Allah ya kan fito da rana ta nan yanzu gobe fati biya min al-maghrib kace ta fito tana wannan zai iya Allah ya fa buyi tallazi kaba wanda ya kafirtan nan sai ya rikice ya shure kasa ba da amsa ya san wannan abun ya riga ya karfin hujja ce dame ba wato hujja ce wanda take mai kwankwasa wanda ba za a iya ba yadda zai iya fito na fito da ita saboda ka dole sai ya hakura saboda ka a wurin tattaunawa dole ne mutum ya tabbatar za a yi munazara yana da karfin hujja mai zama yana da basira mai zama wato ainihin barazana bai damu in mutum ya zo ya fara wasu barazana duk karkar annabi musa alaihi salam a wurin munazaranta da abin da matsafan fada haka aka yi da su lokacin da suka zo sun yi ta kai kawo an taru su da kansu sun fito da sanduna sun yi layi nau musa ya dube su ta yi karfin hali a lokacin annabi musa tabbas ya razana a yadda ya gansu amma sai karfin hali wanda shi ne ake bukatun da mukabala ya kuma yana da karfin hali kana kudu wani abu yanzu a karya ku a'a ka kuma kana da karfin hali cin ya zo matsafi ne za ku yi tattaunawa da shi gwada ma cewa zai mai da kai guri wallahi in mun karya billahi da na ba ya ma da kai guri ce a ni gaskiya na abu ya kai ba ma to wannan ai zama shi ya za ka kai da shi tun da ba zai kun mai gayi malam ibrahim a yusuf ibrahim bauchi allah ya mishi rahama an taba samun wani mai irin wannan abun ya zo gare nan can dadewa sosai ya fi shekara ashirin ya zo yana irin wannan maganganu zai iya mai da mutane kaza kaza yana ce masa ƙarya yake aka rinka bugawa ya ce ƙarya yake ya ce ya yi mai da shi gudu ya ce to wallahi zai mai da shi gudu <clears throat> gobe kaza kaza kaza su bi gram mu ce ya ɗauko mutanen ƴanci ya zo ya kawo motar sai ba da shi motar ya ce in ya mai da shi gudu ya ɗauka a bashi washi gari kawai aka mu mutumin ya gudu da asusu ba an zuwa da ta jiransa da yan jaridu ana jiransa to dole sai ka zama kome mai karfin hali duk wani barazanar da ma kawai ka gwada ba zai yi ba wani in ba kare karfin hali ma to kar ka fara shi ga annabi Musa yana gani kawai da ya ga sun gudu zai ce musu kun. la taftaru ala Allah al-kadhib fa yusitakum bi azab qad saba man iftara yana kallon zai ce ni tausayin ku nake wallahi ina tausayin ku ku ce za ku yi fito na fito da Allah a yau karfin ku ya bushe wallahi ina mai tabbatar muku duk wanda ya karya wa Allah a yau a nan zai ga yadda zai Allah da kansa yake fa tanazu amrahu bainahum wa sharrun nas da sun gama fitowa sun yi layi da ya musu wannan magana sai oga ya ce a sake zuwa konkuloza aka sake haɗuwa aka sake mitin me yake faruwa ga jika wannan ba ya zo da shi? yanzu ya zama da shi aka ce to mu yi sahu kawai a yi sahu ɗaya in mun tafi gaba ɗaya sai mu je mu watsa gaba ɗaya in ba haka ba ba za mu rikita shi ba za mu rikita taro tanazaqu bainahum amrahum wa asarru najwa Allah ce yadda suka sake ganawa sabuwa tukunna da aka zamu wani makiri ce ai mu je a tare yawa saboda haka mu tafi a tare wa tusaffa wa kan aflaha al-yawma sa'ala ko ga ya sake musu bayani kun ji kufur auna ya ce to kun mu muka yi ne za mu zama na kusa da shi za a ba mu wani ministan kaza ba mu wani kaza kar mu yi wasa fa mu tafi a tare in mun je kawai sai mu sake su sai suka yi wani suna zuwa a tare suka sake wato sandunan su da igiyoyin su Allah wa ɗaukaki zargi ya ce wasu tarhabu wato sun razana mutane mun filin taron gaba a yanki ke saboda wanda macizai da abubuwa ba abin da ake gani nabi musa shi kansa zai da yaran. allah ce fa auja sa fi nafsi khifatan sai da wani tsoro ya darsasa a cikin zuciya ne, da yana ganin ga macizai suna zuwa allah ce kullu la tafa innaka antal ahad kar ka ji tsoro tsaya kawai kai ta kallon yau kai za ka yi wani tsaya kawai yana ganin cewa alki ma fi yadi talqaf ma sanau inda ma sanau kai sahir wa la yuflihu sahiru aisu nan musaina take na ta kawai shike sai tana bi kawai tana hadidewa kuma a cikin sauri da gudu ta ɗebo waɗannan ta kwashe na nan ta shiga ta nan duba bai su da kansu duk sai suka rana saboda haka wannan yana yin nuni adabul munazara dole sai mutum ya sani ba wai kawai haka rana daya kawai saboda ka san wasu ayoyi ko hadisai kana ganin wani kamar ƙarya yake kawai ka tafi ka je ka shiga maza da zai jefa ka a rami a barka ka rasa ma ina kake saboda ka dole sai ka koye su aya ta karshe a ran ma kul sadaqallah kul sadaqallah fattabi'u millata ce Allah ya yi gaskiya fattabi'u millata ibrahim hali ku bi tafarkin annabi ibrahim bi kakkiya wa ma kana minal mushrikin lalle annabi ibrahim bai zama cikin mushrikai Allah ya ce ka ga musu kace sadaka Allah Allah ya yi gaskiya wannan kalma ta sadaka Allah wato tana ishara zuwa ga gaskiyar Allah subhanahu wa ta'ala na abin da ya ambata game da banu Isra'ila da kuma abin da yake kushi cikin littafin sunna abinda Allah ya gaya wa annabi magana ce ta gaskiya domin maganar ta dace da abinda aka ambata Allah ya faɗa cewa cikin littafin su akwai wannan nasu kuma an zo an samu akwai wannan nasu saboda haka Allah ya yi gaskiya babu wanda ya kai Allah ce ta gaskiya to akan haka malamai suka faɗi cewa faɗin Allah yana daga cikin nau'i na ibada tunda a cikin sana'i wa ubangiji jinjina wato yabo wa Allah tunda ana umurtan ana ambatan Allah da cewa wato mai gaskiya ne wato kuma gaskiya sifa ce ta yabo saboda haka in mutum ya ce Allah ya faɗi wato jinjina wa Allah madaukakin sarki kuma za a ba shi lafiya sai dai abinda ake tattaunawa a kai a wannan wurin shine faɗin sadaka Allahu azim a lokacin da aka gama karatu ya inganta cikin hadisi na Imam Tirmidhi da al-imam an da al-imam ibn abi shayba nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan minbari yana kuduba sai ya ga al da al-husayn sun zo yan ƙanana a cikin kaya ya musu bulunan-bulunan, suna taka kayan suna faduwa suna takawa suna faduwa sai ya ce Sadaqallah, Allah Allah ya yi gaskiya innama amwalukum wa auladukum fitna yace waɗannan yara na gansu na kasa hakuri sai dai sauko a mimbari ya je ya dauke su kafin sai ya koma kan mimbari sai ya ci gaba da hukumar to akan haka sai malamai suka ce aka samu maganganu guda biyu da suke cewa an gama karatu da za a ci sadakallahu alazim da kuma wanda suke ganin cewa za a faɗi al alazim babu komai wato akan haka sai wa'annan suka ce to annabi ya faɗi Allah ne shi ba ba a ƙarshen karatu ba kafin ya jawo aya shi ne yake sadaka ba yana nufin Allah ya yi gaskiya sai ya faɗi inda ba amwalu kuma kuma fiti sannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi Bukhari da Muslim a riwayar Muslim hadisi Abdullah bin Mas'ud wato wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma Abdullahi dan Mas'ud ya mishi karatun Al-Qur'ani اقرأ علي كرتم يتي alai عليك وعليك أنزل يا يعني إذا كان تام القرآن أن هل مكي أك سوكر إني أحب أن أسمعه من غيري لا صور جواني ناني يا كرن فتلا سورة النساء يا كرم سورة النساء حسيد يدو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهير وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تاني بتحسبه فسيتي يا إشريفا فإذا أيناه تزرفان تبع إلى نوع النبي أنا هوايه sai malamai suka ce to shi anan abin da annabi ya faɗa bayan an gama karatu cewa yayi hasan to ala yi hal idan muka ɗauki wannan matsala gaba ɗayan ta za mu ga cewa yadda waɗansu suka zurfafa wajen ba su hukunci cewa bid'a ne faɗanta wannan akwai akwai ɗan tsanani akwai tsanani saboda ko ba komai tunda annabi ya faɗa a wani wuri da zai ja ayar to bai yiwa dan an kammala karanta aya an ce zaraka Allah dan a ce kuma an yi bid'a alal akalli a ce an ajiye ta a wurin da ya kamata wato ta zauna sannan kuma daga mai yin sadaka Allahu da azim yana faɗan wannan ne dan gaskata kawai maganar Allah ko yana yi da shi dan yana neman lada daga abin da ya faɗa idan mutum yana yi ne kawai dan gaskata abin da Allah ya faɗa wannan babu komai a kai dama shi mai mai ita ibada ballanta lantana ba ta zama masa ainihin wato bid'a saboda haka ala ayyati halin wannan magana wato ba za ta zan ba za ta zama abin da za a ta da jijiyar wuya a kan kul sadaqa a ce Allah ya yi gaskiya tabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana min mushrikin za mu yana annan qur'ani dai Allah shi ba da gaskiya wanda muka yi shi kuskure ubangiji ya kai mana Allah ya sa tare tarayya cikin lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi